Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi karin bayani dangane da adadin bakin haure da aka turo su daga kasar Algeria zuwa kasar Nijar. a gobe ne za a gudanar da shagullar ranar duniya ta 'yancin bil'adama a safiyar yau kungiyar tarayyar turai da hukumar kasa ta kare hakkin bil'adama sai ndh sun sa hannu akan wata yarjejeniya shirin musamman na yau zai kawo karin haske dangane da batun bada jini a asibiti Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, bakin haure 989 da suka hada da 'yan Nijar 179 da kuma wasu 'yan kasashen Afirka 810 sun iso garin Agadez cikin daren bakwai zuwa wayewar safiyar takwas ga watan Disamba da muke ciki. kamar yadda muka bayyana muku a shirye-shiryenmu da suka gabata. Waɗannan bakin haure sun sami tarbo daga hukumomin jihar Agadez. Gwamnan jihar Agadez Sadu Saloke ya yi muna ƙarin haske dangane da shirin isar da mutanen a wurarensu na ainihi. Le recensement c'est ce que je Alƙalin masu nuna cewa an tantance 'yan Nijar su 179 kuma tuni suna kan hanyar zuwa jihohinsu. A halin yanzu akwai sauran 'yan kasashen Afirka kimanin 800 a Agadez. Jakadan ƙasar Mali ya tuntube mu ya kuma nuna damuwarsa dangane da halin da 'yan ƙasarsa suke ciki. Ya bayyana cewa sun cimma yarjejeniya da wani mai motocin sufuri wanda ya amince ya doke 'yan ƙasar ta Mali waɗanda yawan su ya tashi mutum 263. Sannan jakadan kasar Algeria a Nijar ya sanar da mu cewa kasarsa za ta ɗauki nauyin mayar da mutanen har zuwa ƙasashensu Kenan yanzu muna cikin shirin kasar Algeria ta suma aiki da wannan mataki. De cette décision des autorités algériennes. Fasarar kalaman gwamnan jihar Agadez. Yau ce jashibirin ranar duniya ta 'yancin bil'adama ta kowace goma ga watan Disamba. Albarkacin haka wato kungiyar tarayyar Turai da hukumar kasa mai kula da kare hakkin bil'adama CNDH sun sa hannu kan wata yarjejeniyar samar da tallafi miliyan da tasa'in da bakwai na sefa wadda za ta baiwa hukumar damar gudanar da ayyukanta kamar yadda ya kamata. Jakadan tarayyar Turai Rawul Mate Paula na dauke da ƙarin bayani. Euh, rahoton waiwaye bisa inci na dan adam a euh, Nijar. Kun san an yi rahoton ƙasa euh, da ƙasa na duniya, an gabatar da ra'ayin bukatu. Na yi farin ciki da uh, fasalin da aka girka. Akwai sabbin ra'ayin bukatu, akwai halayen fafutuka gaba, an yi ƙoƙari, akwai nasarori kuma da aka cimma. Sai dai akwai daga har yanzu. Wata matsala da nan hango a nan Nijar ita ce ilimantar da ya mata yi wa 'yan mata aure ba tare da sun kai ba akwai sauyi da ya waje ba a kawo bisa kan wa'annan al'amura sauran lamura ya kamata a ƙarfafa su a baiwa al'umma incinsu incin 'yan jarida ya waje ba a inganta shi ana gani a nan Nijar jaridu ga sunan kowane na faɗar albarkacin bakinsa to ya kamata a kiyaye a inganta su a kare su. Kun san ana buƙatar sahihanci bin ƙa'idar aikin jarida. Yabo kaɗai zan yi na yanda lamuran suke sai dai kuma a ƙara tabbatar da alƙawunan. Shugaban hukumar ƙasa mai kula da kare hakkin bil'adama sai inda Ash Khalid Igri ya yi karin haske akan yanayin kare hakkin ɗan adam a Nijar. Kasar mu ta yi iyakar kokari sai dai kun san 'yancin ɗan adam yana da faɗi ƙasa mai takaitaccen hali ƙasa wadda aka tilasta ma hawan yaƙi ya kasance mata dole ta yi aiki da yanayin da ake ciki. Zai mata wuya ta fuskanci kariyar dukkan haƙoƙin inci na ɗan adam misali ilmantarwa kiwon lafiya, kariyar yanayi, halayen tsaro a kurkuku, gidajen yari, kenan a akwai eh, ababuwa da dama. Kamar sauran kasashen duniya yau kasar Nijar na tunawa da ranar laicite wato dama ko inci ga kowane mutum ya rungumi addinin da yake so. Masanin shari'a Maina Karte ya bayyana cewa laicite wani abu ne da ke raba ƙasa da addini kuma tamkar wani gimshiki ne na jamhuriyar Nijar. Gade Maina Karte da ƙarin bayani. Nijar kamar sauran kasashen Afirka da na duniya baki daya ƙasa ce mai alfaharin laicite inda kowa zai gudanar da nashi kalar addini. Hukumomin ƙasa daban da hukumomin addinai ba ƙasa ba ce da za a ce jamhuriyar addini ce ko a ce jamhuriyar musulunci. Yawan al'ummanmu musulmi ne kenan a cikin rayuwar ba a iya tantance rabuwar hukumar ƙasa da addinai duk da an yarda ma laicite din. addini ya inganta ga tafi tafiyar al'amura na siyasa da na hukuma a cikin kundin mulkin ƙasa akwai saɓani da yawa in aka tilasa ko aka tambayi wasu magabatan hukumomin ƙasa da su rance da alkur'ani a soma da shugaban ƙasa da ke rantsuwa bisa littafin addininsa daga nan akwai saɓani da ayar doka mai lamba uku da ke maganar laicite ɗin da kuma sauran rantse-rantse daban-daban. To sai dai a ganin fastar Sabo Basiri, sakataren janar na kungiyar Amin, ya kamata wannan kalma ta laicite ta tabbatar da 'yancin faɗar albarkacin baki ga mabiya addinai daban-daban. muna cikin rayuwa da tuɗanyar al'umma kala-kala inda ke da al'ummomi masu ra'ayinsu da ba za a iya dannewa ba, ko ne na iya addininsa bisa inci. A Nijar muna cikin rayuwar fasalin da ake ce ma a da, yanzu an danganta shi da raba hukuma ta ƙasa da addinai. Wasu idan aka ce ƙasar Nijar ƙasa ce ta layik, jin suke kamar wai ƙasar da babu addini ce, alhali ko ba haka bane. A jerin kwaskwarima da aka yi ta yi ga kundin tsari. tsarin mulkin ƙasa an zo a yau inda aka bayyana cewa an rarraba hukumar ƙasa da addinai. Shi kuwa Ustaza Umar Dauda Bizo, limamin masallacin Atakawa da ke anguwar da Salam cewa ya yi gani a Nijar addinin Musulunci na da ƙarfi sosai. Nijar ba ta iya kasancewa ƙasar da ake kira wato layik. Yana da wuya al'ummar Nijar ta raba addini da hukumanci, amma da gwamnati an raba shi, addini lamarin ya fuwa ne, an rubuta a cikin kundin mulkin ƙasa, ƙasar Nijar ƙasa ce mai alfahari da laicite, sai dai haka ɗin ya ɗau wata fuska a cikin ingantawar. Ba dan an ce Nijar ƙasar musulmi ce ba, ya kamata a san gaskiya al'ummar Nijar musulmi ce yawancinta. In al'umma ta yarda da kanta dan a ɗauniya a koyar da addinin musulunci, kenan in akwai wa'anda ba musulmi ba, su ma ai sai a koya musu addinin addininsu, shine laicite, kar a fifita wani wani addini fiye da wani addini a bar kowane addini ya ci gaba da yadda tsarin shi yake Yau tara ga watan Desamba ranar duniya ce ta yaƙi da cin hanci da rashawa. ta Takin ranar ta bana shine mu haɗa kai mu yaƙi al'amarin cin hanci da rashawa domin ci gaba, kwanciyar hankali da tsaro. Rahoton ƙungiyar Transparency International na 2015 ya nuna cewa Nijar tana da matsayi na da tara a game da wannan al'amari. Alhaji Idi Abdu shugaban wato tsawon layi ko kuma Linivert ya muna sharhi akan wannan batun. pratiquement on tolère la cour. Les citoyens s'adonnent Cin rashawa ana yin shi, ‘yan ƙasa suna amfani da cin hanci, wasu suna masa salo na karkata cin hanci akan ba wani abu ba in aka ɗauka fasali-fasali yake fannin shari'a tattalin arziki sufuri ina zancen sufuri Falisanda kuke gani bisa hanya kuma akwai misalin wajen fannin kiwon lafiya ilimantarwa kai a ƙarshe yau ba wani babi ko wani sashe inda babu cin hanci jam'iyyun siyasa ma na sahun gaba idan aka diba yadda al'aburan ke tafiya hukumomin da aka girka don gurmazau da tsayar da cin hanci sun yi iya ƙoƙari sai dai hamzarinsu ya dushe dangance da rashin hukuntawa. Idan aka sa birki ga rashin hukuntawa to za a iya cin nasara. Amma kulliyomin in dai babu hukuntawa kokarin zai dushe. Fasarar kalaman Alhaji Idi Abdu. ma'aikatar sima mai kula da bayar da labari kan farashin alfarkatun gona a kasuwanni ta fitar da wani sabon rahoto dangane da farashin cimaka na ɗiyan itatuwa da kuma na ɗanyun kaya na lokacin daga 23 zuwa 29 ga watan nuwamba da ya gabata gungun muhammad dantani na ɗauke da sauran bayani Farashin albarkatun gona sun bambanta kasuwanni zuwa kasuwannin ƙasa a faɗar Sima. Farashin hatsi ya hau da kashi biyu bisa ɗari ga farashin shi na satin da ya shuɗe. Hawa-hawan farashin ya dangantu da yawan buƙatar tashi cikin kasuwanni musamman domin girkin rumbun cimi na magidanta, 'yan kasuwa da wasu kamfuna. karamin farashin buhun hatsi jika goma sha hudu da rabi yake na sefa a Afole tsibiri cikin yankin Doso. Mahi hawa-hawa kuma jika ishirin da hudu na sefa yake a Adar bisana cikin yankin Agades. Bangaren dawa da masara duma duk dai a cikin lokaci guda sun sabka da kashi biyar da kuma kashi uku bisa ɗari. Tatasai ɗanye ya sabka da kashi goma sha ɗaya bisa ɗari. Banani ta sabko da kashi uku bisa ɗari ganin shigar da ta yi walta a cikin kasuwanci. kasuwanni tawa da zandar a ƙarshe sima ta bayyana cewa farashin yawancin kayan ɗanye za su sabka ganin yalwatar albarkatun aikin noman rani to yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki abdulrazak isufu alfaga ɗan ƙasar niger wanda shine mataimakin zakaran wasannin taekwondo na wasannin olympic na bana na fafatawa yanzu haka a wata kwambala mai suna grand top 6 eh, a birnin baku na ƙasar azerbaijan wannan kwambala ta haɗa 'yan wasannin taekwondo 16 da suka yi fice a duniya a gobe isufu alfaga zai kara da ɗan ƙasar brazil mekon sikera wanda ya yi nasara a kansa wato da ci shida da ɗai a wasannin rio na watan uta da ya gabata karawar tasu za ta wakana daidai karfe 8 na safe a gogon niger yanzu kuma sai a dakace mu Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a kan lamba 99.4 gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau ya mai da hankali ne kan batun bada jini. Wani shiri inda manyata ke bada jini a kuma tana da shi domin masu bukata a asibiti kenan. Yaya ake bada jinin, wake iya bada jinin kuma waɗannan wasu ne daga tambayoyin da Sumana Amadu ya yi wa madam Jallo Binta Rabe, jam'a a sashen kula da harkar wato ƙarin jini na jihar Yamai. Celui qui a l'intention de Wanda zai ba da jini ya ni ya zo ba da jini to in ya zo zai je wajen inda ake tarban mutum nan ne a kai. Nan ne za a ba shi takarda biyu wadda zai zo ya shigo gurin wanda yake ba da jini. In ya zo zai shigo gurin inda ake mishi za a mishi tambayoyin nan. Tambayoyin nan da ake yi shine za a gani in yana iya ba da jini ko ba zai iya ba da jini ba. in yana iya badawa sai a tura shi ya amshi lamba lambar nan da zai amsa ita ce zai zata raka shi hal wurin inda jinin nashi zai hutu ba sunan shi zai hutu sai anonim ba a sa suna wanda ya kamata ya ba da jini wanda yake da koshin lahiya cikakken lahiya a jikin shi kuma wanda ya kai shekara goma sha takwas daga bakin shekara goma sha takwas zuwa shekara sittin da biyar ya kamata ya ba da jini kuma yaunin jikin shi kilo hamsin bayan an ɗauki jinin mutum ana bincika jinin nashi a gani in akwai cututtuka a ciki ko babu cututtukan da ake diba shine sida shawara na ɗaya da na biyu kuma a san wani irin kalar jini ne gare shi su ne ake dibawa injinin yana da kyau su ne ake garde a kai su nan inda ake raba jini jini bakin adadin da ake iya ajiye shi wata guda ne daga ranar da mutum ya bada wata guda ake iya ajiye shi bakin wata guda an ya wuce jinin na ya lalace duk da aka ɗauke shi jinin na ana raba shi washe gari masu zuwa su ba da jini su ne kaman waɗanda 'yan uwansu ba su da lahiya sai daga can likita a turo su zo su ba da jini ko kuma waɗanda su donor ne volunteer sun ba da kansu ne don su dinka taimakawa suna ba da jini fi sabilillahi su ne ake ce ma donor volunteer wanda suke yawan tambayi jini akwai maternity akwai masu ciwon drepanocytaire akwai mm, masu medicine tana son jini sosai kuma akwai wannan wanda ake kara wanda ake musu dialysis tumar da masu sauran mu an muka karshen wato labarin namu na maricen yau zan barkutar da musu hassan domin ya kawo muku labarin da harshen zauramanci a huta lafiya